Bismillahir Rahmanir Rahim. Sanadin Boko. Babi na ashirin da ɗaya. Haka ya ci gaba da tsayuwa yana kallon ta har ta gama ta jingina da bango. Fuskar tana kallon saitin windo ɗin. Da za ta kula sosai za ta hango shi. Amma ba ta yi tunanin da mutum da zai fito cikin silsilin dare ya zo ya tsaya ba. Yana kallon ta. Ta ɗago ido sama alamun tana tunani. Bakinta ko yana motsi. ga alamu istighfari take yi, wayarta tana gefenta. Ya koma ya jingina da bango ya ciro wayar shi yana karanta sakonta Nan take ya rubuta ƙarya kike yi ba kya suna, kuma da ka ki ƙara min text ni kuma ba na son ki ba zan aure ki ba. Da ya tura sai ya koma leƙa ta, da sauri ta ɗauki wayar. Ganin lambar shi ta yi ɗan murmushi amma da ta gama karanta ɗan saƙon sai ya ga ta toshe baki da hannunta tana kuka. tare da sake ɗaga hannunta sama tana faɗa ma Allah. Ya jingina da bango tare da rinza ido. Haƙiƙa tana son sa. To mai yasa ta faɗa mishi ita karuwa ce a gaban Hashim? San bai ji takun sawu ba. Ya dai idanuwan shi a hankali yana mai fatan a ce Hafsa ce. Ganin Hashim ya sa shi yin kame-kame don baya so su fahimci har yanzu yana son ta. Hashim ya ce, "Man, ka amince har yanzu kana son Hafsa?" Kullum ina jin fitarka kana zuwa leƙen ta. Aure a gurinka yake, in ba za ka saurari ainihin ƙaddarar da ta hau kanta ba to ka amince mu je gurin iyayenta don tattauna batun aurenka. Abubakar ya nufi ɗakin shi ya san dare ne ƙila tana ji. Hashim ya biyo bayan shi. Suka zauna suna fuskantar juna. Hashim ya ce, Na faɗa maka Rahama ta faɗa mana komai. Ta tabbatar mana fyaɗe aka yi mata. Ya ce, A gaban Rahama aka yi? Ni dai kawai ina son ta zan aure ta. Sannan ina son kai ka rufa min wannan asirin mu bar shi a ta taɓa aure. Don Allah kada ka bari dangi su ji zancen nan. Amana na baka. Abu na gaba kuma mu je gurin iyayenta kafin mu koma gida. Hashim ya ce, Haba nawan. Yaya ma ba zan rufe wannan asirin ba? ko da ban san ta ba ai zan rufa mata. Ballantana ƙaddara ce ta same ta, zuwa washe, gari na ƙara samun sauƙi har da wanka da canza kaya. Wayar Rahama ta yi ƙara, ta ce min tana zuwa, Sagir yana kiranta, tana zaton yana harabar asibiti. Na ce to, Su uku ta same su cike da murmushi ta ce, Abubakar jiki ya yi kyau, ya ce, wallahi ga shi ma an sallame ni. Hashim ya ce, Rahama dama muna so ne ki yi mana cikakken kwatantun inda za mu samu iyayen Hafsa. Rahama ta yi shiru tana ɗan nazari. Can ta ce, ni dai a kwatantun da ta mun a cikin labarin da ta bani ta ce min a Kaduna, sunan riga Salayi kuma ko Abuja ta ce min na dai manta. Sagir ya ce, ni a nawa ganin Abubakar ka bari ta ƙara samun sauƙi sai a je gaba ɗaya da ita. Hashim ya ce shi ne ma zai fi zuwa da sauƙi. Abubakar ya ce a'a ina da nawa dalilin za ku fahimci nufina daga baya. Rahama abin da nake so kafin gobe ki ɗan tambaye ta cikin dabaru mu ji ko da sunan layinsu Rahama ta ce to, ina kwance da wayar Rahama a hannuna ina kallon hotona, yawanci duk hotunan bikinta ne ta sa a ciki. Na tsai da idona a kan hoton Abubakar me yasa ban faɗa mishi gaskiyar lamarina ba, me yasa na ce mishi ni karuwa ce, alhalin na san wannan mummunan sunan da na kira kaina da shi zai iya bi na. ko da yake in ma ban faɗa mishi ba zai ji a wani gurin cewa na yi ciki na gudu tunda babu wanda ya san cewa fyaɗe aka yi min wasu ma za su ce masa ni karuwa ce, amma da ya ji a bakina fa, ko da ya sake ji a wani gurin ba zai ji komai ba. Rahama ta katse min tunani da cewa, Hafsa ki tana min kwatancen layin ku wai in kai Shaddad. Na dube ta, ban yi maki kwatancen layin mu ba, ta ce kin ce Abuja Road. Na ce Allah to ban san na ce ba. Rahama ta ce har sunan layin kika ce ko me gidan wane ne? A take layinmu ya bayyana a idona ban san na furta gidan sha biyu layi na uku, wasu su ce gidan yawa. Na kalli Rahama ina tuno rayuwar da na a wannan gidan. Ina kewar gidan ina burin in sake zuwa gidan. Rahama ta ce me zai hana in kin samu sauƙi mu je. Na yi ƙoƙarin in tare hawayena amma ba za su tsaya ba, saboda girman baƙin cikin da ke zuciyata. Na ce Rahama lokacin zuwa na gida bai yi ba. Ta ce saboda me? Na sha faɗa miki a baya sai na kama aiki ko na samu mijin aure. Rahama ta ce yaushe har kika saki fuska bare ki samu mijin aure. Ta ci gaba, ba ma wannan ba. Me yasa kika ce wa Abubakar ke karuwa ce? Na ce Rahama duk wanda zai aure ni sai ya nemi asali na. Kuma na tabbata duk wanda ya je anguwar mu don neman labari na za a faɗa mishi na shiga duniya karuwanci. Na kuma tafi da cikin shege. Wane ne ma ya san min nar fyaɗe ya yi min? Balle ma a ɗan kare ni, shi ya sa na faɗi haka. Rahama ta ce kamata yi ki shi asalin labarin abin da ya faru yadda zai fahimta. Insha Allahu za ya taimaka miki. Na ce ni fa kin san Allah Rahama ba na son a maimaita min na baya. Na ga babu wata hanya da zan kori Abubakar da ya wuce in faɗa mishi hakan don ya rabu da ni. Duk da yanzu ina nadamar hakan. Na dube ta sosai. Yanzu ba na jin kunyar in furta ina son Abubakar don ban san ina son sa ba sai yanzu da na kore shi. Rahama ta ce ƙila ki ga ya dawo. amma in ya zo kada ki kuma kuskuren da kika yi a baya na ce rahama na roƙonki da kada ki min ƙarya don na ya kwanta na tabbata ko abubakar yana shaye-shaye ba zai dawo gare ni ba tani na dangana da shi tun ranar da na tura mashi wani saƙo da daddare kin ga amsar da ya bani nan a cikin wayata na sauke ajiyar zuciya tare da share wani hawaye da ya biyo kan karan hanci na yi min ɗan maimayi Rahama na gane kuskurena da na da na sani na bi innata na san ba zan tozarta ba za su yi haƙuri dangin uwata za su riƙe ni da ko na haɗu da Abubakar ba zan ji komai ba lallai barin gaban iyaye matsala ce katuwa Rahama ta ce ita dama mace guri uku ya kamata ta kasance in ba ta gidan ubanta to a same ta a ɗakin mijinta idan to ya kasance ba ki can to a same ki a kabari ta ci gaba da cewa Duk inda mace take a same ta a ƙarƙashin wani uba ko miji ko wa ko ƙani ko ɗaki. Idan aka sami mace ba ta ƙarƙashin ko ɗaya lalle ba wanda zai ganta da kima ko daraja. Kare da doki suna iya kawo maki hari tunda ke ‘yar kanki ce. Don haka duk lokacin da Allah ya kawo maki miji to ki yi aure. Zafin da kika ɗauka kan maza ba abin da za ya kai ki tunda su ne abokan rayuwa. Rahama ta yi wa Abubakar tes ɗin kwatancen da na ambata cikin hirarmu, don haka washegari suka ɗunguma suka nufi Kaduna, har da Sagir ina ta yi wa Rahama mitar sallama in likita ya zo ta faɗa mishi, saboda Sagir na kashe kuɗi, wanda a zatona shi ne mai kashewa. Ta ce min in natsu in warware tas, sun isa Kaduna shekaru masu yawa bai tsaya a garin Kaduna ba, tun da ya bar ta sai dai ya wuce ta a mota. Tambaya suka yi aka nuna musu rigasa. haka ma Abuja Road. Sai dai sun sha wahala wajen neman gidan yawa, amma babu shi. Sun zaga sun gaji har sun fita daga Abuja Road sun faɗa Makarfi Road. Abubakar ya ce mu dai koma kan Abuja Road ɗin, mu sake yin tambaya. Daga bisani suka yi tambaya a wani masallaci da ke layin na uku bayan sun idar da sallah. Nan mutane suka ba su shawarar su je ta ƙasa a ikon Allah suna shiga layi na uku, Abubakar ya gane su Hafsa. domin tsawon shekaru gidan yana nan yadda yake, ba a ƙara komai ba sai dai ma ƙara lalacewar da ya yi. Suka tsaya kusa da gidan yara na ta wasa a ƙofar gidan. Cikin ƙasa, Sagir ya ce, kana da tabbacin cewa nan ne gidan? Yaya ma aka yi ka sani? Abubakar ya ce, na zo shekaru da dama. Bayan fitowar yarinya daga gidan ya sa su yin shiru. 'Yar doguwa marar jiki tana sanye da doguwar riga, ta farin yadi da kore kalar tutar Najeriya. Ga dukkan 'yan Kaduna, duk wanda ya gan shi ya san cewa yadi ne na makarantar firamare ta gwamnati tana rataye da 'yar jaka ta buhu mai ɗauke da littafanta na makaranta, ƙafar ta sanya cikin sandal na roba wanda igiyoyinsa suka ciccire. Abakar gaban shi ya faɗi, tamkar Hafsa a shekarun baya, ya ce ‘yan mata zo mu tambaye ki mana. Ta tsaya nesa da su Abubakar ya ce nan ne gidansu Hafsat, ta maimaita sunan Hafsat ya ce i. Ta yi shiru tana son tunano wace ce Hafsa a cikin gidan nan. Ta dube shi, ƙarama ce. Ya ce babba ce sunan mamanta Inna. Ta zaro ido, Inna ya ce i. Duk 'yan ɗakinsu suna da labarin Hafsa yayarsu. Duk da ita ce ƙarama ƙwarai a lokacin da abubuwan suka faru. Ba za ta mance da sunan Hafsa ba, sai dai kamannin Hafsa sun ɓace mata. Inna kuwa ai uwarsu ce, wacce babansu ya kora sanadin abin kunyar da aka ce Hafsat ta yi. ta dube shi ta ce Hafsa ba ta nan haka ma inna ya ce ina suka je cikin ƙagara ta ce ni ma ban sani ba inna dai tana funtuwa ya ce to baba fa ta nuna gida da yatsa yana cike ba shi da lafiya sagir ya sa baki ki ce masa yana da baki. ta ce sai dai fa ku shiga don baya iya fitowa hashim ya ce to faɗa masa sai mu shiga tana juyawa sagir ya ce wannan yarinyar tana matuƙar kama da hafsa Abubakar ya ce, don ma baka ta tana ƙarama ba da cewa za ka yi ita ce. Ta fito ta ce, ya ce in shigo da ku. Suka rufe motar suka bi ta. Lallai gidan yawa fa, sunan nashi ya ci sunan shi in ji Sagir. Kansa ƙasa saboda yawan matan gidan da yaransu. Wasu kuma suna wasu ayyukan. Sun ɗan gaisa da waɗanda suke bakin hanyar zuwa ɗakin. Yarinyar da ta shigo da tabarma ta shimfiɗa masa a gefe. Suka zazzauna suna fuskantar tsohon. yana kwance kan tsohuwar katifar shi wacce ta laƙume. Suka gaisa. Ɗakin ya yi shiru lokacin yarinyar ta ƙara dawowa da kwanon sha na silba mai ɗauke da ruwa, ta dire musu. Baba ya ce kai ce ma babar ku ga baƙi, ita ma ta shigo su gaisa. Baba ya ce kin shaida su? Ta ce a'a, ya ce samari daga ina? Abubakar ya zunguri Sagir. Nan take Sagir ya ce baba mu baƙi ne daga Kano. Baba ya ce Kano gurin wa kenan? ya ce ba za ka shaida min ba ni sunana Sagir wannan kuma Abubakar sai kuma wannan Hashim Sagir ya yi ɗan shiru saboda tunanin ta inda zai fara maganar can ya ce wato baba za ku ji mamakin cewa mun zo neman auren Hafsat ne baba ya yunƙura ya zauna wanda bai san lokacin da ya hakan ba domin in zai irin wannan zaman sai an kama shi ya ce Hafsatu na Hashim ya ce ita a ruɗe baba ya ce a ina kuka ganta don Allah ku faɗa min kun ganta ne Tausayi da ƙaunar tsohon ya ratsa zuciyar Abubakar. Ya ce, Kada ka damu Baba, Hafsat tana nan lafiya. Ya ce, Alhamdulillahi, Allah ya sa ba irin mafarkin da na saba yi ba ne, tare kuke da ita. Hashim ya ce, Ba mafarki ba ne Baba, kuma ba tare muke ba. Ya nuna Abubakar, Ga mai son ta da aure nan, mun zo ne mu sanar da kai magabatanmu za su zo. sai dai matsalar da muke tunani kada su zo kuma wani ya ba su labarin cewa ta bar gida Ƙila sanadin hakan iyayenmu suki amincewa. Baba ya ce wannan ba matsala ba ce ba, in Allahu. amma kafin nan ina son Hafsa ta zo gida. Yarinya ta fi daraja idan tana gaban mahaifanta. Suka ce to insha Allahu za su kawo ta, ko kuma su tafi da wani ya ga inda take. Baba ta ce kai amma wannan abu ya yi daɗi, amma ku jira wanta yanzu sai ku gaisa. Batun zuwa kuwa ni ce zan bi ku ko kuma mu je tare da Umar wansu ɗin. Suka ce a kira shi. Sagir ne ya ɗauki lambar bugu ɗaya ta shiga, ya ɗauka tare da sallama. Sagir ya amsa ya ce, mu baƙi ne daga Kano, ga mu nan gurin mahaifinku, za mu samu ganinka. Ya ce, lafiya. Sagir ya ce, lafiya lau. Umar ya ce, to ga nan zuwa zan shigo layin da fasinja. Sagir ya ce, to, Suna zuwa kan layin, Umar ya ce ma kwandastonsa ya ƙarasa da su shi zai shiga gida. Ya ba su hannu suka gaisa sannan ya yi wa Baba sannu da jiki. Cikin ɗauki Baba ya ce jiki da sauƙi sun zo ne da labari akan kan Hafsatuna. Abin daɗi har da mai son aurenta ga shi nan tsakiya. Da tsananin mamaki ya ce da gaske kun ga Hafsa? Allahu akbar. Dama tana raye? Sagir ya ce tana raye. Umar ya ce ikon Allah. Baba ya yi wa Umar bayanin komai da yadda suka yi. Umar ya ce baba ki zauna ni zan je naga inda take kafin in ya so kwa je daga baya. Baba ya ce haka ma ya yi Umar. Umar ya ce shawara ta a nan ko za a ce baƙin su je can fintuwa wajen inna a karɓi auren. Sai baba ya ce ba komai nan ma ya yi Umar. Allah shi ne mai yanda ya so. Umar ya shiga motarsa inda suka je gidan shi suka ci suka sha. Sun huta sosai sai karfe biyar suka ce za su tafi. Abubakar ya kasa haƙuri ya ce yarinyar can tana kama da Hafsa. Umar ya ce Ummi 'yar autar ce, ya ce masha Allah, duk ya ga sauran ƙannenta yanzu saura inna. Suna gidan ma Umar ya kira wayarta, bayan sun gaisa ne yake faɗa mata cewa waɗansu bayan Allah ne suka zo da labarin Hafsatu, cikinsu har da wanda zai aure ta. Cikin tsananin mamaki ta ce, da gaske kake? Ya ce ga su ma. Ta ce har da Hafsat ɗin? Ya ce a'a zan dai bi su mu je in ga gurin da take. ta ce ko za ku biyo mu je ya ce kada ki damu innarmu ni kaɗai na isa tun da gida za ta dawo inna ta ce to biyar da rabi suka ɗauki hanyar kano su huɗu ne suna hira a nan umar ya samu waɗansu labaran game da hafsa nan ne ya ji cewa ba ta san sun zo ba ba ta da lafiya don haka ya ce to in mun je ku bari in fara shiga. Kusan ƙarfe takwas suka iso Kano, sai da suka yi sallar isha'i sannan suka isa gidan su Rahama. Tana ganin Umar ta gane ɗan uwan Hafsa ne, saboda kama ta jini. Da sun ce a bari sai da safe a je gurin ta Umar ya ce shi kam yanzu yake son zuwa, dole suka tafi. Daga bakin kofa suka tsaya Umar ya shiga da sallama. Mama tana sallar isha'i, ni kuma ina bakin gado ina jin a jikina tamkar wani baƙon al'amari zai same ni. Muryar Yaya Umar ta katse ni, da sauri na dubi ƙofar. zambar na miƙe tsaye jikina yana kirma na ce da sauri, Yaya Umar, Yaya Umar kai ne ko mafarki ne? Ya murmushi, ni ne Hafsa. Na zaba masa ido, ya sake zama magidanci, ya tako ya riƙe hannuna. Na ce kai da wane ne? Wa ya ce maka ina nan? so masu saurare, bari mu dakata a nan shirinmu